to ka cusa shi yarinya eh, abu abu ina nan a tsaye yunwa nake ji to ai dai dan ga maka abinci to za ki za ki za ki kan abinci abu tun da zuba ki kan ba wallahi yanzu yunwa nake ji to ko me na baka da ka ci a ba zan ci mana saboda san da nake miki ya wuce inda yake tani ni ba ko guba kika bani ke akan ki fara ni ko guba kika ban sai na ci to yayi abu me nake gani Wani darbejiya ce. Abu ni ba akuya bane da zan ci darbejiya. Ai dai kai kace da abin da na baka da ka ci to in baka ci ba ruwa na da ah, kai. Abu abu ba za a yi haka ba ban in ci. Ba za a yi haka ba abu. Ba za a yi haka ba abu. <laughs> Ya ya zan ci zan ci zan ci. Abu. Abu. to ka cusa shi duka oh, ah. oh, abu da ah. ki bari a samu kulli eh. dan Allah daya bin ya? daya ko ruwa babu lokacin ya ai dai zan baka ruwa to abu kin san me ki dan ci oh, da Allah ki dan ci Oh, Zagi na fa kake. Ni na isan zage ki ba zagin ki ke ba. Allah zagi na <laughs> oh, kake. Allah ban zage ki ba ki tsaya zan ci. <laughs> shushe na kaga wannan ɗan sanda gashi can zuwa nake mu je in sabga mai mari dama fa haushin sa nake ji mu je ki in gane in muka kama mai ke ki samu iya ke sun tsara shi mu je mu je abu shi ya sa wannan muguntar zaki a cin ta ni kuka mara yaran nan yaran nan Allah Allah ya sa wata ran in kama ku wallahi yaran nan na kama su jikinsu sai ya gaya musu abu ya aka yi ai dai zo nake na je na cananci da wancan shanan da sa zaki cananci eh. neman rigima ai dai ranar ne ina tafiya ko ina ne wayan wani mutum kawai sai na ga yana kallon suna taka suna taka suna taka shi ne nake so in gwada in gani. Mu je? Mu je amma ke a gaba. oh Abu, hmm? ke ta ki ki da wannan. ai dai gwada zan yi ba ranar na ga ana kallo a waya wani mutumi da ɗan leƙaye na ga yadda suke yi mu je yi mai haka suke shaki shaki shaki <laughs> kin gani Allah Allah ya ɗaga ka ba ya ɗaukar ka wallahi tsoro nake ji to kai mai kafa kai mai kafa kai mai kafa Idan Allah in ya gama ki ba abun da ya shi oh, oh. abu mu tafi oh, to ke ba kika ce kina so kuma na gama na gama to gama ko ba ka tafiya ike ko kafarsa rubo kafarsa ɗan abu rubo rubo abu je ki abu abu je <laughs> to ka zo ka wuce gaba a'a gai wallahi sai dai ki a gaba a'a shoki shoki shoki me hakan to ai dai rawa nake ba haka suke yi ba sai ga sun yi haka in suka yi haka suka yi haka mu je gida mu ci abinci mu dawo oh oh kaddan fulanin nan yazo bai da imani Wala Allah ranar ma na ganshi saura ka dan isha ta leshi ya faɗi sai ya ganni dai a rube ka mu tafi abu mu bi ta nan ka fa ya laushe ni mu bi ta nan abu kai ya kawo ta ba yar shagoba yarinya yar shagoba yar shagoba yar shagoba ah. yalla bai ya baka ne lafiya da kai Allah shi ka tsugunna sosai haka zaka ga da ubanka tashi ka tafi tahi da Allah ya sa ka fiya amin amin amin shege daga gaban kutu amin lai lai lai lagani Allah ta bice gari mai da bai gari za mu samu 500 a hannunka ya ko an tashi sai dai ka samu uwaka ka samu uwaka na ce Allah taimake ka Allah wuce ce eh, lafiya lafiya lafiya kai kai ya ka dan magiya zo ke jiki zo a tsaya tsaya su zo zo eh, kai eh, me ya hada ka da wannan yarinya Amana bai ko da ita ne. Bai ko? To an warware shi ko? Yau an warware da ni za a ɗora. Ka biya ka. Mai gari na ce an warware kana ce da ɗaya ɗora. Ai ni na ga sabon jini ita ma sabuwar ne eh, ce. Yarinya zo mana. Da Daga yau sai yau. Kan in sa ganin ganin ganin ka da wannan yarinyar. kana zance da ita ko kuma kalle ta a hanya to kama hanya kaina kai nan ke ai ka ba ka me gari wannan ba kalan mace garin goma sarga sagan ki ba za yi wai me gari na magana kana har kana sa baki yarinya Allah sa ka fi haka yarinya Allah ne ne Allah sa ka fi haka wannan ba hannu ki bane ke ce hannu mu ne nan hannunki mu ne na kin gane ko ba ke ba shi kai in sake ganin ki da shi kin ji ko kin ji ko <laughs> kai yarinya kin ga ke ko ke samu lamba ki? zai da gargar wayan nan dan ku fara uba murce baska wannan yaron baya ji sai an ja mai kunni ina yi ne lafiya lau kaga wannan wannan yar banza mai ruwan tumakai giya wannan ko mai ruwan ungulu Allah saka fi haka ko ce ba ku na kuma ga ku a hanyar ba ku zo kun ga kun ga kun ga inda zan mu wancan baban ta ne bai sa shi dan akuya garin jiya haba kake shi manyan mata sannan ku manya mata Na wani? Na wani? Na Na

Allah taimaka Allah ya rufa masu za a binciko duk inda suke mai gari za a binciko su mai gari za a binciko gidansu duk za a binciko an gaida mai gari Allah ya taimaka an gaida uwarka me ne ba wa yawa gaban mai gari kana ci kunna gaban mai gari kunna an gaida mai gari. ya isa ya isa ya gaida mai ya isa ya isa ya isa kai kunna kasa ya isa ya isa ya isa tube kasa kai ce kai wato daman can ba yi ma kaciya ba ko an mun gajiya waye ma gidan alai mai tanimu wai a litinin na can ana yin kaci a garin nan ba a zo an nemi izini a wajena ba illa bai tambaye ta warke ta warke yaushe za a sake wata me gari eh? Eh? a kyale shi wulakanta dan adam ba dadi a kyale shi yanzu nan wa'azi za ka min don uba ka a mu ya albarkacin manzon Allah muke ji sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ayi hakuri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ayi hakuri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam

kawarka ke kusa inda kuka biyo kuwa yanzu shin ga malam barau na malam jibo a tsaye a nan don ba ki ce za ki huce za ki magana ba ai dai ko a gida ba na gaida inna ko ba wanda take gaida wa a gida ba wani mai gari da za mu gaisa idan ba ku gaida malam baro ba ai mutum gaida ya dole da uban naki da ke kanki duk iko naki kuma ni ne nake mulki baby kin san me kin gara wani mai gari so ne ki kida mu dan kwannan ki saka mai ki fasa mai kai garin zaki alba dana yawa dana dana la illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na ce miki ba zan tsaya ba wallahi ba zan tsaya ba abin nawa kaga sirri ne wannan wannan irin shashanci ne waye baki izinin cin abincin nan na shiga na shiga uku kawai shikenan dan tana mata oga sai ta rika kamo hanya ba lissafi ba kan gado tana zuwa tana cimma mutane mutunci to mu je mu kama shi mana oga saurin me kake ni ne nake kawo abinci gidan nan a ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba ganin ka da nake da wannan mutumin shine ba na jin daɗi ina ruwanki da abin da ya shafi gidana ya gani ba ajin shi bane ba shine ya fita daga saukatin alamu sun nuna duk wani bayanai na da ake samu musti ne yake bayarwa duniya ba wanda suka kai hausa state islamic muna da na mu muna da na addinin Allah wata ina kai lana Allah wata ranka mun fi karfin ka mun fi karfin tika fa kalli ka an ka bayan da za kai da mu amma kin san da duk wanda ya shigo Kano in ba a sace marwaya waya ba irin kalan masifa ce irin wannan kuma kar ka sake in dawo in zo in tarar baka gama da wannan ni ba dan ta'adda bane ni jami'in tsaro ne na farin kaya bukan banza bukan hoto ranka daɗi ba zan hana ku binciken ku kai daɗi ka dai ji gaskiyar abin da ya faru ba na kai daga cikin wannan wallahi haba bawan Allah ni fa ba talaka ba kira Allah Dr. Stop daukaka ta story and directed by KB Show Gaida yan ba yarinya yan shagwaba ba en yan ba en shagwaba yan en eh, yan ba yarinya yan ba <laughs>